Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato BOA Hausa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis 23 ga watan Mayun 2019 da fatan kuma masu azumi an sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kimanin 'yan Najeriya 200 ne suka amince a dawo da su gida daga kasar Libya. Haka kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara hasashen ministocin da shugaba Muhammadu Buhari zai dawo da su da waɗanda ya kamata ya bari. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai ko waɗanne irin ministoci shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya naɗa a wa'adinsa na biyu. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice sannan muna tafa da sakon tasirin azumi a wurin mai bayani amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum A yau Alhamis shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaban Amurka Donald Trump yana so 'yan majalisa 'yan bangaren jam'iyyar Democrat su tsige shi, amma har yanzu ba fara ɗaukar matakin yin hakan ba a hukumance. Ta kara da cewar akwai bincike da dama da majalisar wakilai da ke da rinjaye ta 'yan jam'iyyar Democrat suke gudanarwa, wanda mai yiwuwa su kai ga batun tsigewar, amma a halin da ake ciki a yanzu ba a kai ga wurin ba. da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar democrat da ke da rinjaye a majalisar wakilai da ke da kujeru 435 da wani ɗan jam'iyyar republican ɗaya sun yi kira da a fara bincike don magana tsige shugaban amma kuma ko da majalisar ta wakilai sun tsige shugaba donald trump abu ne mai matukar wuya majalisar dattawa da ke da rinjaye 'yan jam'iyyar republican su amince da tsigewar pelosi ta kara da cewar amma dai shi Trump ya so yake a tsige shi. A yau Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon take shirin ta yi wa fadar White House ƙarin bayani kan yiwuwar tura ƙarin dubban sojoji zuwa gabas ta tsakiya a cewar jami'ai. Bukatar neman ƙarin sojojin na Amurka ta fito ne daga cibiyar rundunar dakarun ƙasar kuma za a gabatar da ita ne ga fadar shugabar ƙasar ta White House a yau Alhamis. a cewar wasu jami'ai waɗanda suka buƙaci da suka buƙaci da a sake sunansu domin a cewar su ba fitar da batun ba a hukumance kamar yadda kamfanonin yada labarai suka bayyana amma babu, babu tabbacin ko fadar ta white house za ta amince da tura dakarun da aka bukata. ko kuma za ta tura wasu daga ciki da aka ciki daga cikin kaɗan daga cikin adadin abin da aka bukata hada da wasu ƙarin kayayyakin aiki da suka hada da jiragen ruwa. Wata, mata, wata matsaya da aka cimma tsakanin fadar gwamnati ta White House da 'yan majalisar dokokin kasar da suka fito daga jam'iyyar adawa ta Democrat wadda ake kokarin daidaita a tsakanin jam'iyyun kan batun samar da abubuwan more rayuwa ta ruguje matsayar dai ta ruguje ne bayan da shugaban amurka donald trump ya barazanar dakatar da yin aiki da 'yan jam'iyyar democrat kan batun da yake kira kan batutuwan yin dokar a majalisar muddin dai suka ci gaba da bincike na gwamnatinsa wanda suke kokarin ganin sun yi wani bincike na musamman ya buƙaci da cewar su daina wani bincike na matakin kwamiti da safiyar jiya laraba shugaban amurka donald trump ya ki gaisawa da 'yan majalisun na jam'iyyar democrat balle ma ya zauna har su tattauna a ofishinsa da aka shirya ganawar a cewa waɗanda suke cikin ɗakin a lokacin da lamarin ya faru Trump ya soki kalaman shugabar majalisar ita Nancy Pelosi da ta yi sasafiyar jiya inda take zargin shi da cewar yana yin rufa-rufa. Cikin bacin rai, shugaba Donald Trump ya fice daga ɗakin taron minti uku kacal ya kuma nufi inda manema labarai suka taru ya fara musu bayani a nan farfajiyar fadar ta White House ya bayyana musu cewar shi baya yin rufa-rufa. labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin pakistan ta ce ta samu nasarar kammala atisayen harba makamai mai linzami kirar balastik wanda, wanda, wanda ke iya daukar nukiliya da sauran alburusai su yi tafiyar kimanin kilomita 1,500 hakan na zuwa ne biyo bayan eh, eh, biyu bayan ta da jijiyar wuya da aka yi tsakaninsu da abokiyar su ta kasar indiya wasu kuma na ganin matakin kokarin ne na hukumomin islamabad ke yi na kamo takwaransu na new delhi wajen faɗaɗa rumbun kayayyakin yakin su na sojoji Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne da Najeriya inda kimanin 'yan ƙasar biyu ne suka amince a dawo da su gida bayan da suka makale a ƙasar Libya da ke fama da rikicin cikin gida. a kasarin 'yan Najeriyan da aka dawo da su dai sun hada da mata da yara ƙanana. Ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana daga Legas. kimanin 'yan najeriya 200 ne dai suka amince a dawo da su gida bayan da suka makale a kasar libya da ke fama da rikicin cikin gida a kasar 'yan najeriya da aka dawo da su dai sun hada da mata da yara kanana wanda kuma niyyar su a da shine na tsallakawa tekun mediterranean zuwa kasashen turai su dai wayannan 'yan najeriya da yawan su ya kai 195 akwai mata 113 sai maza 82 da kuma yara alhaji idris abubakar muhammad shine jami'in hukumar nema mai ba da agajin gaggawa ta ƙasa ɗaya daga cikin manyan hukumomin najeriya da ke karɓan bakin da aka dawo da su ta wani kamfanin jiragen saman najeriya wato midview tare da haɗin gwiwar hukumar tallafawa 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ah, yan gudun hijira daga ƙasar libya mutum da da casa'in biyar. a nan wato filin jirgin sama na murtala muhammad da ke keja lagos a cikin wannan mutane akwai mata 113 akwai kuma maza tamanin 82 akwai kuma yara ƙanana ah, da suke tare da wannan mutane ah, a cikin wannan shiri na karban wannan yan gudun hijira muna aiki da hukumar zirga-zirgar jama'a ta duniya wato the international organization for migration iom ah, muna kuma aiki da kungiyar kasashen turai wato the european union da kuma ainihin ma'aikatan immigration ma'aikatan airport da dai sauran jami'an tsaro wannan dawo da mutane da muke yi mutane ne wanda suka yi tafiya a cikin motoci waɗansu kan yi tafiya a ƙasa daga nan najeriya ta ƙasar niger ta cikin hamada su je ƙasar libya a cikin ƙoƙarin da suke yi don su shiga ƙasashen turai don su samu rayuwa mai inganci to a halin da ake ciki shi a kazancewar fada tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati a libya da kuma kasancewa ainihin su kasashen europa sun rufe kofofinsu ga dukkan mutumin da ba shi da cikakkun takardu na kaura daga kasarsa zuwa ainihin kasashen turai to ko mai suma waɗanda aka dawo da su gidan za su ce game da wannan balaguron nasu ga dai abin da wani da baya so na ambaci sunansa yake cewa libya is not a place to stay ya ce akwai azaba a kasar libya kuma ina shawartar duk wani dan najeriya da ke sha'awar zuwa kasar libya da yake yayi hakan akwai aikin yi a nan najeriya don haka akwai bukata matasa su zauna gida domin gina kansu da kuma kasarsu tare kuma da kaucewa shiga tasku karatu a kasar ta libya yanda yanzu haka akwai miliyoyin 'yan najeriya da ke zaune a gidan kaso kuma ba san halin da suke ciki ba millions of nigerians they are in libya dying in uh, prison magana dai sun ce idan kunne ya je jiki ya tsira babin ya jibrin murai amurka daga lagos da ke a gaida baban gidan jibril Har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan kasar suka fara hasashen irin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari zai dawo da su a majalisar ministocinsa da waɗanda ya kamata ya bari a waje. Ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana daga Abuja. bayan da shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewar dalilin da ya sanya bai ruguje ministocinsa ko musu ganin bawal ba a shekaru uku da rabi da suka yi aiki da shi a matsayin ministoci yanzu 'yan najeriya sun sa ido su ga irin canje-canje ko ƙarin sababbin mutanen da zai kawo a cikin gwamnatinsa a wa'adi na biyu bisa ga la'akari da nasarori ko kalubalen da mulkin sa karo na farko ya fuskanta a cikin najeriya inda tuni 'yan kasar suka fara hasashe ko kuma cece kucin waɗanda ya kamata a dawo da su ko kuma waɗanda bai kamata a dawo da su su ba a cikin sabuwar gwamnati a tattauna da na da shi a abuja farfesa jibril ibrahim da da cikin shugabannin kungiyoyin sa ido akan yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ya bayyana min shi kan a zahiri bai ga waɗanda suka cancanci shugaba buhari ya sake dawo da su a karagar mulki ba anya ya kamata ya dawo da wasu ministocin kuwa kasan tun da ya riga ya nuna musu ko kayi aiki ko baka yi aiki ba shi ba abin da ya dame shi in dai ya naɗa ka kana nan zaune akan kujeranka domin haka ko ma ya dawo daga cikinsu Wataƙila ba za su yi aiki inda ya kamata ba. Amma inda ya ce kowanne ya ba shi rahoto ayyukan da ya yi kuma ce zai duba Wataƙila zauna a gani me zai gani ya duba rahoton. Amma matsalar shi ne tun da sun san shi ba wani mai bin sawu ba ne kan abubuwan da mutane ke yi ko ya duba ɗan duk abin da suka gaya mai wakila ya yarda da gaskiya ne domin haka ni da yara na muna cikin matsala Tun da duk wanda ka ba aiki ba za ka nuna mai cewa ka damu ko ya aikin nan ko bai ba to da wuya ya yi aiki inda ya kamata. Shi kuwa injina Sani Ibrahim mai sharhi ne akan al'amura a Najeriya. A shekara uku kuma duk wanda yake da niyyar aiki ya kamata a ce mutane al'umma sun yammanci ne da aka duba abubuwan da suka fi damu ma da Allah akwai harkar makari tsaro akwai harkar ilimi akwai harkar lafiya akwai harkar noma da matsalacin su idan aka duba industries kamar energy industries akwai minister of petroleum minister of petroleum akwai kamar gnd da yananci da sauransu wanda suna aiki tare da kamar shi shugaban kasa kuma ministan mai misali kamar yanzu misali arewa ko kwanan ka idan su duba harkar mai a ko akwai matsaloli na harkar refinery man najeriya har yanzu su zuwa da shi ake har yanzu ba mu iya magani matsalolin mai da muke da shi akwai maganar mai da ake a maiduguri ko maganar mai da ake a kunci kusa da da za mu iya duba mu ga wanda irin ci gaba aka samu sai a fiye to a taƙaice wannan misali ne ya rage kuma al'umma su duba su ga cewar menene eh, wa'annan mutanen suka ci nasara a wannan lokaci da aka ba su. Shin su wane ne kaga sun rike amana sun yi aiki da ƙasa ta gamsu ya kamata a dawo da su? To gaskiya in da ce ga wane da ya adalci. So a takaice ba wani minista guda ɗaya wanda zan ce yanzu don da shugaban kasa misali ya dawo da shi abin dai da nake kira shi mai shi shugaban kasa ya tsaya don cewar amana al'umma suka bashi kuma akwai wuraren da yawa zai kamata a ce a gyara. injiniya sani ibrahim kenan mai shafi kan al'amura a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja yanzu dai 'yan kasa na najeriya na ci gaba da cece kuce da kuma hasashen su a ya kamata shugaba buhari ya dawo da su da waɗanda bai kamata ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya madalla a gaida umar faruk musa Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukanmu ga wannan ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, wa muke da shi daga jihar Niger? Assalamu alaikum. Amma alaikum salam da wa muke magana? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a can ba. To Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka? dangane da maudu'in mu na yau. Gaskiya ni a ra'ayina waɗannan ministocin da ake tunanin wasu za su koma wasu za su koma wasu ni gaskiya ni a da ra'ayina ni ban ga amfanin su ba don saboda ka duba al'amuran da ke kasancewa Najeriya ta bangaren tattalin arziki ta bangaren tsaro ta bangaren abubuwa kamar hanyoyi haka kamar eh, magunguna da asibitoci waɗanda ya kamata a ce sun ɗaya sun jajirce sun yi aiki a kan shi mun samu ci gaba a najeriya nan babu ko ɗaya wannan muka samu biyan bukata a kan shi saboda haka ni a ra'ayina waɗannan tsohon ministocin mun gaskiya a najeriya da mu ba su da wani amfani a To mun gode Ibrahim mai wankin hula. To daga jihar Naija kuma bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba Imam menene ra'ayinka? To ra'ayina ina so shugaban kasa dai ya duba ministocin da suka yi kokari ya dawo da su. Sannan kuma har ga Allah ya dubi matasa masu ƙarfi a jiki. wanda su ma zai saka su a dama da su a wannan harka na minista domin idan ya kawo matasa masu karfi a jiki wanda za su iya zagawa ko ina a kasan nan to lalle za a samu ci gaba kuma kwarai da gaske ya duba ya gani mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi na gode to mun gode daga jihar bauchi kuma bari mu je kaduna amu alaika salam da wa muke magana malam barka da yammaci yawa barka ka dai ya sunan malamin sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Musa Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka? To alhamdulillah kamar shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin a zaɓe shi ya yi alkawarin cewa duk mutumin da ya taimaka mai to shi ma fa idan aka wannan sabon gwamnati za a tafi da shi tare to don haka wayannan ministoci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ake da su a a ta farko to muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari gaba ɗaya ajiye su ya ɗebo mutane suka taimaka mai a wannan lokaci na wajen wannan siyasa domin ba su kaɗai ba ne akwai 'yan najeriya da yawa ko muna fatan shugaban kasa muhammadu buhari zai buɗe ayyukan gwamnati nan domin akwai ministocin da ya kamata a ce an buɗe an ba kawai mutum uku amma an tattara an ba mutum ɗaya da haka irin muhammadu rubado to yadda suka taimaka kamata a duba su da fatan za ku tashi lafiya alhaji musa garo na gode. to mun gode alhaji musa garo to har yanzu dai muna jihar jihar ta Kaduna. Wa muke da shi a kan layi? To madalla ciyaman dinmu na masu buga waya a sauka lafiya Musa Garu. To suna na dai Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala menene ra'ayinka? To a to magana gaskiya akwai mutanen da sun cancanci sun yi ma Malam Muhammadu Buhari da ya kuma sun yi aiki kan karfi in ya fara kansu ba laifi bane. kaga kamar Haji sirika shine minista farko wanda ya alkawari aje janna yace idan bai gama gyaran iyakon na abuja ba to zai aje aiki ka ya aji a wannan lokaci wannan mutumin ya cancanci yabo da shi da ministan nan ka gane a meti wani ya sun cancanci a da su amma kaga kamar su fashola mu kudi dai kawai ke mu aiki arewa mu abin da ake mana irin wa'annan ma ba mu fata da su gwamnati magana ta gaskiya fata za ku tashi lafiya. To mun gode Murtala. To har yanzu dai muna jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. To wa mu alaikum salam. Da wa muke magana? Asiya Muhammad Abubakar daga Kaduna. To Hajiya Asiya menene ra'ayinki? To muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zaɓi ministoci wanda suka taimaka mashi a wancan wannan mulki ya samu dama ya samu dama har ya wuce da wanda suka bashi gudunmawa sosai. ya samu ya ba matsayin ministoci sosai a wannan gwamnati Allah ya ba da tashi lafiya. To mun gode ajiya Asiya daga jihar Kaduna. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau muna magana ne akan batun wa'adin da shugaba Muhammadu Buhari zai fara. wanda muka ce ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kowane irin ministoci ya kamata shugaba muhammadu buhari ya nada a wa'adin mulkin na biyu da zai fara to har yanzu dai muna sauraron kiran naku za ku kira mu Okay, za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku duk da dai muna dan samun tangarɗa a wayarmu ta salula don haka bari mu masu sauraro sai a yi mana afuwa muna fuskantar kalubale matuka a layinmu na waya don haka yanzu haka tare da ni a ɗakin watsa labaran ina tare da yusuf aliyu harande wanda ya yi tattaki har zuwa jihar alaska to yusuf barka da shigowa to barka ka dai alhaji hafiz to wace tsaraba kake tafa da ita to ai lalle ka kako na zo da tsaraba da yawa mm, idan na ga bakin ka yana motsi sosai <laughs> ai lalle jakattawa har yanzu ka san ban gama kwancewa ba mm, to ka san da yake ta wannan jiha ta alaska mm. jiha ce mai ɗimbin tarihi mm. ah, abu na farko da zan fara gaya maka shine ko masu sauraron su sani da dangane da ita wannan jiha wata tsabar girman wannan jiha da nake gaya maka ko alhaji hafiz shine girmanta ya kai ka ɗauki ƙasar Najeriya, ka ɗauki ƙasar Ghana, ka ɗauki ƙasar Benin, ka ɗauki ƙasar Togo, Duka. Ka kuma ƙara ɗauko wata ƙasa mai girma irin ƙasar Togo. Ka haɗa ƙasashe biyar. Mm. To shi ne daidai da girman wannan jiha ƙwara ɗaya. To ka ko ga ai wannan jiha. Yau muna da labarai da <laughs> To lallai ai shi ne na gaya maka. Mm. to wannan jiha tana da matuƙar girma mm. don ita ta fi kowace jiha girma a ƙasar amurka amma kuma abinda zai baka mamaki yawan mutanen da ke cikin cikin ita wannan jiha mm. ba su kai yawan mutanen da suka fito daga karamar hukumar nasarawa ba. Wato karamar hukumar nasarawa ta jihar Kano eh, kenan. Mm. Eh ba su kai yawansa ba. Saboda gaba ki ɗaya mutanen da ke cikin wannan jiha Alhaji Hafiz mm. ba su kai mutum ɗari takwas ba. Dubu ɗari takwas. Ok dubu ɗari takwas. Eh ba su kai dubu ɗari takwas ba. To akwai wani abin ban al'ajabi aka ce suna wajen azumi awa ashirin da biyu ashirin To menene takamaimai? Eh to ai tun da ni na yi, ai kaga ni na wuce na ji na ji tun da ni. na ce menene eh, takamaimai hakika ne. To kaga dai ranar farko da na isa jihar nan mun yi azumi kusan awa ashirin da biyu. kwarai da gaske kama muka sha ruwa sannan bayan nan washe gari kuma muka yi azumi awa ashirin da minti arba'in da tara sannan rana ta uku muka awa ashirin da ɗaya da ko minti goma ne kuma wani abin mamaki ka ce a jihar ma akwai gurare kamar wasu gundumomin eh. ya bambanta da tsayin azumin da suke yi eh, haka yake akwai guraren ma da su ai awa ashirin da hudun nan ma rana ba ta faduwa to na ga ita tana ɗaga mana hannu ita mai shirya mana shirye-shiryen. Mm. To, mun To muna godiya Yusuf Aliyu Harande insha Allah za mu kawo muku karashen hirar da za da shi. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. shahararren dan wasan kasar Ghana Samoa Gyan ya karba bukatar shugaban kasar Nana Akufo-Addo wanda ya nemi dan wasan da ya dawo bugawa kasarsa wasa a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta bana da za a soma a watan gobe sawoyi 48 bayan da dan wasan ya bayyana yin murabus daga bugawa kasar wasa gen ya yi matsayar ne a ranar litinin da ta gabata sakamakon damuwa da rashin jin daɗin sa akan karbe masa mukamin shugabancin 'yan wasan kasar da aka yi kana kuma bai sami bugawa kasar wasa ba tun daga watan satumban shekara ta 2017 saboda jiyar rauni da ya yi to amma kuma dan dan wasan ya mayar da wukarsa kube bayan da shugaban kasar ta gana ya sa baki inda ya ce a yanzu a shirye yake idan har kocin kasar a afiya ya zaɓe shi a cikin 'yan wasan kasar tsoho mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea ta ingila antonio conte ya shirya tsab domin soma aiki a matsayin sabon kocin kungiyar inter milan ta kasar italiya conte dan kasar ta italiya mai shekaru 49 ya kasance ba aikin yi tun sa'ad da chelsea ta sallame shi a watan yulin bara bayan kwashe tsawon shekaru biyu a kungiyar biyar kungiyar ta inter tana ta hudu ne a teburin gasar serie a kuma za ta iya samun gurbin fafata gasar zakarun turai idan ta yi nasarar doke empoli a ranar lahadi mai zuwa a wani labarin kuma tsohon kotun manchester united jose mourinho ya fice daga takarar samun aikin horar da 'yan wasan kungiyar juventus ta kasar italiya mourinho ya yaba da sha'awarsa da kungiyar ta nuna to amma kuma ya ce ba zai iya komawa can ba saboda abubuwan da suka faru da shi a zaman sa kungiyar inter milan da kuma irin kakarfar dangantakar da ke tsakaninsa da nerazzurri mourinho dan kasar portugal ya yi aikin horar da 'yan wasan inter din daga shekara ta 2008 zuwa 2010 inda ya shugabance ta ta lashe gasar zakarun turai kafin daga baya ya barta zuwa real madrid ta kasar spain hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta ce tana nan tana kokarin kawo wani tsari da zai baiwa iyalai zama guri daya a wajen kallon wasa a gasar cin kofin duniya ta mata ta bana da za a soma a wata mai zuwa a kasar faransa masoya da makallata wasan sun yi ta korafi a can baya na kin baiwa iyalai kujeru makusantan juna saboda tsarin sayar da tikitin shiga kallon wasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria A da Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadana. sunana abdulkadir jadi nan birnin kwanni jamhuriyar nijar azumi na da tasiri wuri na na farko dai saboda umarnin allah ta'ala da ya kira bayansa cewa su yi azumi azumi na kara musu jin tsoron allah lalle azumi na kara jin sauran allah kuma yana koyar da mu tarbiyya tarbiyya shine gane cewa yadda talaka yake ini lokacin da bai da shi babu mai bashi to idan kake ini da azumin nan ka ini baka ci ba baka sha ba to haka nan shi kuba ga azumi ba yake ini bai ci ba bai sha ba kuma ba azumi na ba kenan azumi yana koyar da mu sanin halin da talakawa suke shiga ciki manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu cewa a cikin aljanna ko wata kowa wadda ake ce ma arrayyan ba mai shiga ta sai masu azumi masu azumi kawai za su shiga ta in sun shiga sai a liki ba mai shiga sai mai azumi duk wata ibada da za ka in ba azumi ba to ba ka shiga wannan kowa kaga tasirin azumi gare ni kenan da haka nake kwadai kamin ma ramadana ya zo ina marmarin ya zo kuma in ya wuce ina jin zahin wucewar shi gaskiya wannan shine tasirin azumi gare ni kafin mu yi sallama ga labarai amma a takaice. yau Alhamis ne masu kada kuru a kasashen Turai a kungiyar Turai suka fara kada kuru'unsu a zaben mambobi da za su wakilce su a majalisar kungiyar don inganta rayuwarsu. Ɗaruruwan miliyoyin mutane ne baki ɗaya ƙasashen ƙungiyar 28 suka kada kuru'unsu a wannan zaɓe wanda zai ɗauki kwanaki hudu ana yinsa. Zangon farko na sakamakon zaben zai fara fitowa ne a ranar Lahadi idan Allah ya kai rai. A yau Alhamis shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaba Donald Trump na son 'yan jam'iyyar Democrat su tsige shi a kujerar shi, amma har yanzu ba a fara ɗaukar matakin hakan ba a hukumance. ta kara da cewar akwai bincike da dama da 'yan majalisar wakilai da ke jam'iyyar democrat suka yi a kansa wanda mai yiwuwa su kai ga gabatun na tsige shi amma a halin yanzu a hukumance ba a kai ga wannan matakin ba. A yau Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon take shirin yi wa fadar White House ƙarin bayani kan yiwuwar tura ƙarin dubban sojojin ƙasar zuwa gabas ta tsakiya a cewar mahukunta. Bukatar na ta fito ne daga ɓangaren cibiyar rundunar eh, dakarun ƙasar kuma za a gabatar da ita bukatar ne ga fadar shugaban ƙasar a yau Alhamis. wata matsaya da aka cimma tsakanin fadar gwamnatin white house da 'yan majalisar dokokin kasar da suka fito daga manyan jam'iyyun siyasar amurka kan batun samar da abubuwan more rayuwa ta ruguje to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta ba da umarni. Sai injiniyan Robert McLean, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.